Cuma da la'abi masu hari fasar labarin namu kai makashi a cikin kalin kadin labarin namu ta shugaba na gwamnati na rikon kwarya Malam Ali Mohamed Zen kenan ya yi taron manema labarai. Iko menene dalilin za mu shi ta bakin shi. Su daidai tambaya da kai ta biyu ta karshe. Shi ne iyaka wannan me dalilin sa? Lokacin da yanzu abin da na hudi iyaka bakwai gare mu a kasar Nijar. kuma cikin ecowas wannan kasashe hudu ne muke da su dama ba a zancen mali da burkina faso wanda suka kawo mana goyon baya suka ce an kawo hari za su kama ko najeriya da aka ce sun riya iyakarsu ai kun sani kai na kasawa ne ka yi sani ba wani mutane shiga suke suna fita to bisa wannan iyakokin namu kasashe guda bakwai ƙasar da ce kawai ta ɗauki matakan da wato komaye ta wuce ba to bisa haka da suka ce sun ga dama sun ɗage wannan takunkumi an buɗe iyaka mu kuma da magabatan musamman ma sojojinmu suka hango cewa lokacin buɗe iyaka bai yi ba menene dalili masu jan kunnuwan nan da muka kora daga nan ai kuna tuni cewa suka yi a bar su su fitar nan. kwanaki da kwanaki aka yi ana neman a yi rajejeniya a bar su muka ce a'a sai dai kun yi wannan hanyar kun ɗauke ta ku rasa ƙasar doso ku wuta tawa ku isa maraɗi ku wuta da magara ku shiga difa ku je can iyaka daga iyaka shine dabuwa su shiga rigiri su wuce har su tayi su shiga can da kayansu to me suka yi sai suka kewayo suka dawo gida shi ne kaga na buɗe a takarda wurare guda biyar wanda takamaimai ne ba zan ce ba ne haka na kacici kacici a suna nan mun san da zaman su kasan da sai a mana baɗin ɗirigo to yanzu allah ya taimake mu da sabbin abu abokanmu mun kai inda za mu rika hango abin da ake ko ba mu ba to dalilin da ya sa muka ce to a yanzu ba mu yarda ba to buɗe iyaka saboda waɗannan mutanen suna nan suna neman su kawo mana hari da 'yan ta'adda kuji shugaban kasar shi bane yana cewa wai an ce sojinan benin ne da kama wasu na kasashen waje ne da su kawo hari yanzu sojin da yana tsakaninka da allah ya kawo hari a nijar ai na ma tambaya kaya da haka kai yau to kenan mi ne ne dalilin da ya sa za mu rike ta a wannan iyaka sai in mun tabbatar da cewa masu shan wannan nan sun yi nisa da kasar mutane nijar da 'yan kasuwar mu da 'yan kasuwar su kuka su kuma abu mai yana kenan wannan abun yana hannun shugabansu shi ne gobe da sahi in ya ce waɗannan mutanen su bari su tafiye su wannan kan yi ko kan yi juyo ma ka kashi a takaice na magana ta karshe shi ne na abinci ci maka da suka ce ba su yamma ba to dama mu ya kama yi ta cikin ruwa ne su ne suke shigowa su kawo su sai da abin su kuma kai a ne kake inda ake sai da garin rogo da dawa da wani ne, su ne ba kan kasa su bane su ne suke shigowa su su sai da abin sanin inda a ce ma mu ne muke saya mu zo in sun kama na mu a ce dan Nijar ne yake sai da yana amfani da shi a'a in sun shigo ni a kowace gida na can inda na zama a cikin gari duk masu garin rogo nan babu ɗaya a Nijar duk mutanen can ne to kashi dalili da ya sa kuma rihewa iyakansu tarbuwan wannan da suke ce ba za su bari ba zai hana ba mutanen Nijar ya samu abinci jiya a nan mun yi taro wanda za mu ɗauki matakai shugaban ƙasa ya ce duk mangaza da ka sani da OPBN insha Allah za mu cika shi da maka an ƙasan ba za su ji ba insha Allah yanzu wata goma da ko ta rubi shi ƙasar wannan ba mun mutu eh da mai ne muka yi wannan in ba wannan kwanan nan bai da muka amshi bashin da za mu biya bashin da muka tarbu ai kana labari duk masu hannu da shi wannan tahiya da muka yi can amurka da kasa mai sarki makka duk mun dawo da hulɗarmu da su wannan bashi ne da muka ɗauko muka biya wanda muka tarbu rabi to wanda shi taro ai bai shigo ƙasa ba amma duk da haka ana ƙoƙari mutanen masu aikin ƙasar minista da finance ana tattara kuɗin da za a biya albashi a sayi kayan da za su magungunan da likitocinmu da kuma abin da yake tsaron lafiyar har yanzu allah ya taimake mu muna tafiya kenan yau ko su rihe ma ai ba mutuwa ba za kuma ma ba su iya su yi duka wannan harbati shi wannan ba ya saba dama ya yi a baya kusari kenan shugaban na gwamnatin rikon ƙwarya malam ali maman zan a taron ma labarai da ya yi sai kuma a wani lokaci da muke ciki kungiyar masu sai da ice na fuskantar matsala ta shigowa da icen kade abin da suke cewa eh, dubu da goma sha biyar Eh, wannan aikin namu na shigila da sana'a itace yana cikin matsala eh, babban matsala tunda kun ga eh, kashi 80 cikin 100 na iccen da ake aiki da shi nan yawai nan ga ana hitowa wana da shi na wajen turodi da wajen makulandi mai yanzu shekara biyar zuwa tara da sun ka shige wannan wurin bai zuwayuwa gare mu an ruhe shi saboda ya zan mawaka 'yan ta'adda to yanzu da ya zama haka 'yan ta'adda kuma nan ne muke ɗebo itacen nan muna kawo mutanen yamai mun ka tambayi gwamnati to yanzu yamai tana da bukatar itace wanga wajen 'yan ta'adda sun tare shi ya ne ya kamata mu don nan gwamnati sai ce muna to yanzu abin da an mu yi kokari mu je wajen doso da wajen kwalo mu samu mu biya bukata mutanen yamai yanzu da mun ka fara zuwa wajen doso nan mun fara zuwa saboda yawan motocin da ga zuwa yanzu nan mutanen gandun daji na doso sun ka diba sun ka ga akwai abubuwan da aka yi wayanda ba bisa eh, ka'ida ba kun san kowace kasuwa akwai abin da aka ce mata falanda management kamar takardar aiwa wanda ya tsara duk irin yadda za a ɗiba itace ba tare da an kuntata ma daji ba ba tare da an lalata eh, daji ba to wannan takardar abinda shekarun da ta kai shekara tara na ta kai to wannan cikin jihar doso an yi su tun 2004 kenan ya kamata a ce 2013 alif 2013 ta bar aiki kenan yanzu alif muna cikin alif 2024 kenan shekara goma eh, da ta bar aiki yanzu shine mutanen da'ira do su masu kula da gandun daji sun ka ceto sun tsaye da wannan aikin har a sabuntar da wayannan takardun har a yi tsara dajin ina a koma aiki bisa shi yanzu na haka wajen kolo kun san wajen kolo wurin ba da yawa ne ba ɗan kaɗan ne to nan ga buƙatan ya mai duka ɗan adam nan ya mai bukatar shi ta ice ga ini shine kusan rabin kilo guda to yanzu in kun ka diba rabin kilo guda an kun ka mizanta shi da mutanen da aka kwanya mai kenan duk ini mutanen mai bukatar su da ice eh, ton dubaye na yanzu wurin da sun ka kare daidai inda kasuwannin ice suke yanzu ko sai mutane sun ka dan kara gaba sun ka shiga cikin wani wuri da aka ce ma zone da reserve kamar wani wuri na wanda an ka keɓe wanda bai kamata sam a taba eh, itacen shi ba To da ka muka karshen labarin na ma'amman sai a gyara zama a mai mace shirin jirgin mako daga bakin amadin Nurin da ke fusa inji nake ce muku ai sai lafiya mu zama lafiya da mu zama lafiya yi zama ɗan masu masana akai a tarike a tarike dau dau dau dau dau dau dau dau dau dau dau dau sukuta sukuta sukuta sukuta sukuta sukuta sukuta sukuta sukuta ayo kai kai ku tarike ku kai a tarike a tarike kai ku tarike wannan doki kai to wai shi wannan doki mai gudun fanfalaki ina ne zai tahiya ne kai sukuta sukuta sukuta a akai kuta rike kuta rike kai Sharidar lokanar libere ce ta bugo hoton kwaikwayon shugaba Cani a saman doki sai gudun fanfalaki yake tai ga hoton kwaikwayon shugaban ƙasa Cani ne ga ya can gudu kawai yake tai